أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ko kuwa waɗannan masu ƙaryatawar suna nufin makirci ne gare ka da kuma addininka to ka sakankance da Allah kawai waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa su ne waɗanda aka yi wa makirci ba kai ba